بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرأى واستغنى إن إلى ربك الرجع سورة إقراء أنت متى إقراء سوى تاهارة دابنا إقراء هم أنت متى سورة علكي saboda ta ambaci cewa الذي خلق الإنسان من min alaka saboda haka aka ce mata ikira ka yi karatu wato an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta wato wani kogo yana yin ibada ga Allah subhanahu ta'ala sai jibril ya bayyana gare kuma ya rika shi ya sa karkashin yake na ya dan mace shi haka a da ya mace shi sai da ya wahala sai ya saka ya ce ikira sai ya ce ma ana bekari in ni ba makaranci ne ke ba saboda larabawan ƙwarishawa ba su iya a da rubutu ba lokacin nan shi ummiyi na sai da suka yi haka nan sau uku sai ya faɗa mai karatun da zai yi kira ka yi kira a bisun rabbika da suna ubangijinka Allah zai halaka wanda ya halitta duk karatun da an kai da suna ubangiji to za a samu alheri gare shi amma karatun da duk an kai da sunan wata niyya wadda ba ta a abin nan suna ubangiji wato ba ta bauta ubangiji ba to shi na abai da amfani ka yi karatu bisma rabbika da suna ubangijinka Allah zai halaka wanda ya yi halitta halakal insana ya halicci mutum min alaka da jini wanda ta yi cikin mahaifa ikira ka yi a wa rabbukal akramu Allah ubangijinka shine mahi karamci Allah zai allama wanda ya sanar da mutumin da ya so sanawa bil kalami da alkalami allama insana Allah ya sanar da mutum ilimi malami alam abin da da bai sani ba kowa ka koyon karatu to zai sa abin da bai sani ba wato koyon karatu yana da alheri kowa ta koyo ne zai samu alheri kwarai kalla a'a innal insana lalle mutum la ya daga yana dagawa gashi bai yi karatu ba kuma gashi yana dagawa an ra'ahu sagana don dai ya ga yana da wadata saboda mutane da yawa wadata tana shigaltar da su ko malamai na ko wadata tana shigaltar da su wanda duk kaga ya samu wadata ba ta shagaltar da shi ba ya samu taimakon Allah saboda haka an ra'ahu sagana don ya ga yana da wadata to ya sani inna ila rabbika ruja lalle zuwa ga ubangijin kama koma take أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان alal huda أوامر بالتقوى أرأيت من كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته أن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه sanadau zabaniya kalla na tole ewa sanyo da wata tare da ara aita labiya na haka ba mu labari ta ga bawa na wanda ka hana abdan yana hana wani bawa ila salla idan ya salla wani mutum na ke kokari ya hana annabi yawan salla a masallacin ka'aba allah yace, ce ka ga wannan suna ne abu jihali ka ga wannan da yake hana bawan mu ila salla in ya yi salla a ra'aita in kana ala huda ka bani labari ko da bawan nan mai sallah kan shirya yake au amara bi kawa, ko kuma shi bawan nan mai yawan sallar nan yana umarni da takawa a ra'ayita in kazzaba ka bani labari shi mai hana sallar nan in kazzaba idan ya karyata wata walla ya bada baya shi alam ya alam halan bai sani ba bi annallaha yara haqiqa Allah yana kallon duk abin da yake aikatawa kalla to ya bari la illam yantahi lalle in bai bari ba bai ba hana sallan nan da yawa ba la nasu an bin nasi wallahi za mu kama shi gashin goshi ne za mu kama gashin goshi ne mu ja shi. duk wanda ya kama goshinka wato ya gama da kai saboda fuska ita ce mafi daraja kuma cikin fuska gashin goshi shi a sama na ce gashin goshin nan kazibatin mai karya, kaɗewa mai aikata kurakurai wale ya dawa na da to ya tai dan ya ce ma annabi yana iya cika mai duk wannan rahin da jama'a nan makka ba wani mai yawan jama'a ce Allah ya ce to ba jama'a zai kiro ba wale ya dawa na da wurin har wurin da aka zama ya kiro shi nadi wurin da aka zama a yi hira to ya kiro har da hilin in ya kiro ni ko sanar da uzzabaniya za mu kira mala'ikun wuta su ko su taho don su kama shi kalla kakka saurare shi la tudihu kakkai mai biyayya ka yi ta sujuda wa qatarib ka ƙara kusanta ga ubangijinka saboda haka kun gani Allah ya ce wasjudu kai sujuda wa qatarib ka ƙara kusanta ga ubangijinka to ita sujuda tana da wannan daraja duk kai yawaita ta to darajar ka tana ƙara kusanta ga ubangijinka kana ƙara ɗaukaka a wani abin da malami da abokai ne suka iske shi suna mai nasiha yawan sallah ta ya yawa ya rage ya wahalar da ya kaba jikin ga ta yi yawa jikin ga yana wahala suka gama nasiha so ya ce kun kare suka ce eh ya tashi ya ce kalla la tutin huwa judu wa tare Allahu akbar bai ce musu komai ba sai da sun ka gama nasiha sai ya ja wannan ayat kalla kakka saurare su la tutehu wannan da ka cewa ka rage yawan sallah ka kai mai da wajudu kai sujuda wa qatar Allahu akbar yayi ta sallah sai bai koma waje sun ka gaje da zama sun ka tashi eh to haka su jikin suka gani wahalar da ya ba jikin ta yi yawa su ga ganin su jikin na wahala shi kwana jikin ya kwana ya da azumi ya kwana tsaye kuma ga shi dattijo sun ka ce suna tausaya mai shi na yace kan lalata da wa dudu wa kadari da saboda haka yawan sallah yana taimakawa ku yawaita sallah ya ku jama'a annabi ya ce as-salatu khairu mawdu'in sallah ita ce yayyan mawdu'i bagiri wanda ya kowane alheri wa man istata an yastakathira fal yastakathir duk wanda ya samu iko yayi sallah da yawa to shi da yawa sallar nafila aka ni ba ta farilla ba ta farilla Allah ya faɗi ko raka nawa aka son a yi ta kamar wanda annabi ya bayyana to amma nafila ka yi gwargwadon wanda ta iyawa da albarka wannan sura Allah da darajarta Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya rabbal alamin